بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى يا فيلو يقولون بكراتين من لتافيا الحق المبين في أحاديث الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم يا أبو مصطفى الشيخ محمد كبير بن عبد الله القنوي حفظه الله تعالى الحديث الحادي والثلاثون حديث يا بابينيشي من يلتاف البركة كنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فعجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم عن Abubu هريرة na أبو هريرة نايني سنوة عبد الرحمن يجي سهرنا to na manje cewa jilibai fiye sannan wani amma na gaya gana tula gana radiyallahu anhu saku bayu yi kalu gama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tuci soko sallallahu alaihi wasallam waga haqqul muslimi ala al muslimi sittun musulmi na tati yagi musulmi wa twayu na waye sittun gusai idza musulmi ga gube musulmi fasalli ma'anai ulawun ji sallama wa inda da aka fa'ajibuhu abe ke musulmi ga yi yagi musulmi na fa'ajibu wuye da wali mayawo ne waga wadda wabe ji kokari wayi wada abe ke dai kayan tun sakon wani faruwa da na wuce ba ne wa ina sansahaka fansahla abe ki wugawa gangba bai wani na fansahlahu jin gangba ya gi wa wa shawara bai wani ya ci halinu da baku wani wa wa nasiha bai wani wani kiwa ga yabi ti lamari ka zamo ki shawara wa ti lamari ka zamo ki nasiha wa ti lamari ka zama ya miyan ga so gaskiya ba ga so nasiya mai wani yayin nasiya na wugayi ko kwaza bai alkhairi zan dore je wani nasiya na alkhairi wani kwa bai ina e waga ke cha uzo hali ne da baku wani wada da a gayi wa idza atosa ke yi o musulmi ga be cicina allah, umar jiga alhamdulillah fashammithu gunga yarhamkallah gunga yarhamkallah nga imanai fashe mito nga gunga yarhamkallah ki goto ina ke ya gabe nan ya ji kumallahu wa yuslihu balakum ji fahimta ko yarhamkallah wacce cinan ga alhamdulillah ibu fatu lufi a tsoci wani tuna ga wa ba duwa yi ga yarhamka Allah su ku mu yawai wato na cici na wake wa ba ya ziya zai ga waga yarhamka Allah na waga ga ya hadi kuma Allah su ku ba wa ihu ba lakum mu la yazutulu da al'amari wa idha marida fa'uduhu abike waga be waga musulmi yi ma dambo da su bicho da mici gajicho fa'uduhu da dauba da dauba da saumi wani gawar ga gafe mace uwa ma wa ne ugba ya tosai bai ba mu wani damu bayan alilan da gwaku ba ne wa iza mata abeke ajeli gada biya yake wa musulmi na mini haki mutu aina nabi muhammadu gai tsiya doshi na ngai fata be'u amitukun da babu da ku sha ba a kunji sallah uga kunji sallah oke amitu da ku shaba ba damini haki na ga itu ya doji nan ji kokari hakin na waga itu ya yi wa musulmi ji na ji an saifi adini wani kama wajen haca wajen bayan ga wale ba su ko za kirki wani hakin na jiga na bi muhammadu ga itu ya doji sallallahu alaihi wasallam amma ke ji faruwa yi nan ya zawo mawa da su ya amma wa ga wasu wa ke lo janaiza ja sai wa waga a ji fidawo <laughs> la na nabi muhammadu ko jiwa yi na dana kowa ma da dauba da su mi wuga su akwai ji sallah kiyami tuku da ko sha ba amma mun shi bata mun lura lissafi ba musamman kai zaɓo ma mun ji sai di damuwa mai sama ji zaɓa ta alhamdulillah yadda na yi za gwako ajaji kokari zan ci mai ji sallah ma wa ke lamitulo ko sha ba yau yau la lamitu ba wa nabi muhammadu mai guca sallallahu alaihi wasallam ba zuma ga sabu shawa don ba zuma Gan akun ji sallah zan da ci da fe do jiji kai pata to liman to jitu pata na ti la mi to kulo babu ko shabo bayne o ejamu su ko yayi fahimta wangi hadisi na imam muslim gobe to na ga ugo ga ugo tsayin na yayi ga musulmi na jobe jana ode kafa adde kafa biyo miya ka ba jiya azaja du'a sunnan ba wani ilewa ya zai mi uto eh taya wa fashi zagu ya rani hukunke le fi da wanda na magina mi da ba wai mafari ya alkhairu na su kujin jiwa ne ya yawo na ko ya yawo amma to opaji fashi ya tun wani yawo fa adde sa ku ba yare ya ni ga wani ya wuya wani hukun kya ne ni ga sai za ku yi kwata ga aika annabi ga lani ka illa bi waliyin wa shahidai adili ni na magina da nan gai waliyo na gime yawa ne za kirki huwa ma bi ajin riga na gime yawa ne yawa zo wanda ya fi dabuwa lokacin su kwafu wani da jikin da sami da sami nye gbafana be ya giwa na bana yazo ya oki wo ni mo wo wo ye gbafa ya gi wo ye gbafa ya e ci goyo <coughs> hal hadithu sani wa salasun قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا صحيح رواه أحمد daga سيدنا عمر umaru na نسوش jihar tawa ga tuci soko sallallahu alaihi wasallam na kinkin toci da yamin shafiya na gam lau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli lau annakum da ya musulmiji tatawakkaluna ala Allah da ya ga ya ce soko haqqa tawakkuli ya ce wangi la razaqakum wa fi kiyaye. da to caji arziki ya yi kama yanzu ku tayar kin da wani jin arziki ya gigi mai fifin ya yi luji nan ke wani ya na annabi ta bayani luji ya yi ga tabdu khima san e luji aja ti ba khima san bi mana khamisul watan baton ba ko kan sana khalil baton tin ba tin na da ji suna ya ne ba kwa ake kan sana to so zawan yin ya shiga wai tin ba na wajiye shi gwata na goga ne da ya lashe wata ruhu bi tana amma da shi lozo shi bai gwakwa shi shi ci Allah akbar elu da sina to amma ne yake ugwa ga shi shi babu ya sina en doro ibe sababi ken gode wa shi shiga sokoi ya migi wa ma jiya wa ya no ji o ga sokoi cingi be ya za sai payan imi ogo to a ga aziki wani be wọn so kwe dule zinara wani dule naira wani dule dola obiya wasu hadisin na sai ji bara zaba addu'a ta wani jo ya waje ń kuma ya gama watan dora inda ci da yi sun na ẹwọ nuji ajeti ya wani fata wani yawo wuti tailorin ya wuti wọn ti wọn ti sinadina ji fijo pata na adina wani yawa jina da ce cin rau addu'a samun yajin yawon samun ya bawon a sassaba bai sai da na umar ga so ya dule dinara da ya zarfaya dama na ki da lotun ki da lotun amma ya dane wa gawa fiye wani kawa da suna a sai laye ga so kwa yawon eh, amma wani sababi na wa ga wala go wani kawa ga da yi min wula wa da giwo nga sai so kwa yawon gigo amma yi mi ekpo yoyan na etu ga adigi na eku yo na ija da be ya sadako eku ya oga wanda be amma to sun zan ce la ya waji mi guni umai digi be ndo ro aya inda a ciga a ciga ga bai wati sina ya tuna wula wa da ya zakewa ji fahimta ku? amma wadda ba su sababi hadisin na sahihu yau wata zo imam ahmad gobe alhadisu salis wa salasun hadisiyan rudindi gubaci an abi hurairata radiyallahu an daga babu hurairar soci be bayu kawai ugan kawai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ci sako sallallahu alaihi wasallam ugan inna dina yusrun ga dinin na ya sauki wa walan yusha da dina ahadun illa ghalaba ga zando mai la na yi bai e di zuga da sha ne adini na ba illa galaba su ga zaute rawahul bukhari al-imam buhari ga go hadisin nabi ke ga e tun adini ga ga yi bai bai ji da ba annabi nan ji fahimta ko wadai da tatacin kici mai tatacin ga ikin dona annabi a ga wajina wa ke bibi dabara wai ga annaga yin tatacin ga mi dabuwa mi dabuwa wajen ya tace kici sa na biga wajen wuce ga ya tace wuce ga mai sauke ina na bi wupata na ya sauke wa ya san ya fi adini wa ma ibn wa biya jawala ya yi biya jawala ya tsa wuce wa mafi wojin wa ma tsa wuce ya ni

agoga gi sahaba shi to kuma an ya to ko so ga ga da wala mu e bona to addini wa dai wa agala qur'anu biyo agala hadisi ji biyo ki ce ga jan addini wani zai ji lugu na wani na to addini ji akida ji waya na je la za de fana addini lakin da shari'a wuna zandoro gu iya iyakar shari'a bebe ina ga wa jikiya الحديث الرابع والثلاثون حديث يا رديد النشي عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله ثم قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال

mini tuguru na ji shari'a biya yi bayi na faƙala imanu billah annabi ga yazo la imanu ji bai tsoci wa rasulihi wani ji bai tuci wuyi sun maƙil a ke annabi muhammadu ya gani a ga sun ma maza kici tobe annabi ga aljihadu fi sabilillah yazo bayan zuna ikwayin tsoci kila ki haya ga bi ga sun ma za ki ci wuto biyu kawala na biga hajjum mabarur hajjum mabarur aji wangi aji kici mabaruro ngai aji na afo gwaye na ji shari'a na bukwata na to kogi ekoce fasikanci emigo etunde na shari'a bici bata ga iga da tuwajo iti ya bai na zandoro na gajejin eti ya ci ga wana zando tiwo ga umbe beto alkhairi kwe ga ikpa bi hajji mabruro aji na foke enaji shari'a na buwana lugar wani ya zaye luwaji emi boke ya fasikanci zina pata an da shi hajji layin jina bai ga mulo eto hajji lo jina ko ya ji zanna jirgiyar mabrura kusi bai kya ci ne to hadisi ya ji bai ka kayan ayyul amal afdal ajajen na bigan ban da cewa na biga salat ala waktiha ko fi waktiha to man jiga na biya ji ya ji ya ita halina gagwaya da hankali zawon na jina da kan gana ji fahimta ko wa lewan cewa jile ba wunje ne ga abu gai na ganin ko gaban da ciwa alhadisul khamis wa salatun hadisiyan rudinci ga igba wabe gutsun an abi sa'id al-khudri radiyallahu an daga babu sa'id al-khudri to ci be bayu qala umar qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuce su ko sallallahu alaihi wasallam ga ya mashara nisa ga yaya jama'in zagiji yaya kayan zagiji zagiji a nai muhammadu shehu sallallahu alaihi wasallam ci fejin awazin gata sadakna eji sadaka fa inni ra'aitu kunna aksara ahalin nar ebona mili aksara ahalin na gwakwai alinar egimi na jiyayen miligwa ko ya fi na kalati mura'a uzan zagin da ta fai ga taciyan zagi jau na ji janabi muhammadu ya ji wazon na. ga wama lana aksaru alinar kibebeo ichi dokun ga taci gimi na jibo yau قال النبي قال tukfirna la'ana wa takfurna al'ashir tukfirna la'ana ye dokun be parabui ye dokun be gasa page wa takfurna al'ashira ye mai cima na bogan be e baye shi alkhairi baji ye daja be aji bauta ji hidima be yi tuno kyau jiyan liyo gaba wajen bai zofin wale mana cimara ya ci mana bu wala ba gindo ti pata ijeli ubo imiyo wala lebura kiwo pata wale kendo yegi kenci ya ji wala fi wowo na ya on tiya daga lajin sai lozo zide wuyo imi aji amma daga gaga wa ga wasu ajiyen doyaliya wọ́n ga dàgún ẹ̀yà náà wọ́n pátá náà wọ́n fẹ́ amma yi mi ba wọn ya ga wujin yadda ya waya ina fani Za zara yin inu feci ji gwargwado a yi daji a mai ja kuri bai gwargwado ya ba ji rawahul bukhari hadisin al-bukhari ga gobe bugu ma na alashir abu ga yi azaujo alashir ma yake mai ke labanin as-siddiq ato as-sadiq ma ya ke la al-qarib dangi za amma wannan azauj so da mini ma'ana al'ashira jamu ya al'ashir ci ushara'u alhadisu sadis wa salasun hadisiyan rudi benici an jabiri radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى idan عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى فإن شاء طئم وإن شاء ترك رواه مسلم daga ba jabir wato cube bayu yuga kwallon rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tuci sako na kikin tsoci bi aminci ya fiya na ga idha du'iya ahadukum ila ta'amin zandoro mini yabo na ga abeyi ga ubi ugiyen gici na falyujib muye yi wayo makwabci yi wayo jaman da ci yi wayo gabe giyan gici falyujib ye ye yayi da fa in sha a ta'imar waga da da na wuce ba giyan gichi na waga ba wa ta'ima agi wa in sha a taraka wa ba wa mawalu ba misali wa funi ko yi bai azun yi laifin da ba ana lugwaya egiyar tatinin fuba alhadisu sabi wa salasun hadisiyan rudibe guto abaici ato rudibe gubaici ga igbawo be abaici yau an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتوشمات allati yughayyirna khalqa Allah rawahu al-bukhari wa muslim daga ba abdullahi yake da wato shube bayu uga ga samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni wani tuce su ku sallallahu alaihi wasallam yal'anu al-mutanammi sa'ad ufe bu parakin zagi na je wani bin yana wal mutafallijat na je wayi kayanan ebo ya sa alanna waya kan ganwa ya sa Allahu akbar ko ile yi kan e ba je ndoro dina hage lalalo yi kan tie ya sa wana wa wayo eh ndo cha labe dabo aka kawai mun je ga umuya aliuliya a ga hannu waji wuce safiya musamman za gizi ko a gan na gai safi ba gizi wa ikan sagi wadda ikan sagi a nauyi dai na agaji gbalo ɓata wa majikin da na sokwajin wuna na ta abdullahi bin masu daga nabi muhammadu wani mafi bukwara ta zagiri na je walmuta washe mutawashi ma bai na je tele ne da ka kazan gai gwayi ba ne zai ja kairin na na gaba gizewo abu da kokarin zagi gwako ki ba gije wayi na kici ya safi ba gije kabu safi su kwa kabu safi a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a da da ci ba gije lokacin gan zagin da ci kulliya ga wulayu da ya baro lajilozo ya ga adini wato musasawa wuje ba mu ya fani ware nga wani ya ba mu ya halal ina shari'a wato ya wabi wina na wani amma yin wa ya ba gi ban zan da ci samun wa ga je burgewa bai nin fawo yau kene je ji fimu pata na ga wuce gan la ila illallah nin faji fata ya ba ginga ciji wale adami ne a fenti ne bleaching iri iri kici ye kici lapatena zaji kuyo wa mini ula zai zazuru wale pata igbaja e alita sokogo bleaching igbaja e alita sokogo wale annabi tun ya ba amma hadisin ne wugu bai wani gan Allah ta yi gayyirna kalkalla wani gbaja halitta ya blicin ya gbaja halitta su koyo Allah ta yi gayyirna kalkalla bugu na annabi ba zuna tonu ba zawana ya ga halitta na sokojin zagi ta ci na je ba mutuwa ga lana annabi muhammadu ya da zayen kanga sallallahu alaihi wasallam kalmar karshen na gwawo yin doro zagi ga ji amfani da yin ci guje ba daga halitta yin soce walmuta mat na je katile na da wani to ya ci alada to ti esau sau a amma za a kayan yi bai ban bamu yanar mutu ya ce tsohon hau kayan nan gaule gaza na da laifiya kin da ya cin mu da laifiya na ya buna ya zaisa mu da kwa bai yi jo ga feza gure yakin ya shiga ji gimi aljanna ta ga wani da na lanar na ta tewa ba ji wala mini waluwa ga da tele wala ma ci da waya ko te so a ya ba ta ya za uzuri shari'a fuskan nan rawahul buhari bukhari wa muslim amma ke design ba nan ga wala mun je gbaje alita so kwa ne yi nimfa. fauda nan zagi ga za fuska ebo fuska bana na bata yin na jiyu nimfa na shari'a kana ji fahimta ko amma bleaching so egbaja alita so kun yau ebo na waji lappa ji kone so kujin ya wani aje efa zuru الحديث الثامن والثلاثون حديث يا شبادين غباشي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقه المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري ومسلم أبو هريرة توتشو بيبويو وغادي سبيعي daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga tunkahul mar'atu li arba'in labara nabi muhammadu ya hadisin na tunkahul mar'atu li arba'in zawan je jin zagi ziyawo da manufa guni zandoro na jiya wani nimin ya guni ga yi manufa na ga yi labari ya allazi la yantiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha anabi gali maliya e zaji fi ba jin zagiya o ebo bagwa zikina lebi wina da wacho kuma da asiri so ina lawa poya wani da nso ke o gude bojin wanga to sallo gumya amma mu dai abatuja abu wannan ga ce gan zagiya tuba wani e tufe jinimbo e fi bazuma mafabe ba gije ba su ke ku da tuna tsara wibe miguwi wibe mote wa ban nauyin school fees gije lare manufa wa da wani baya wajen sai fa na ga shiri ba ci jina kanga wa fi wa ga illa ci bu e bona taimako mutu na ji wani jawo kwata na ga gwawa fo gare bal wa ga to mi go tu wa ga wa ga wa lo ne mu bo wa da be gimu je wa fe do be zaba ci da mi wa ba ishe nawai kun fayin wawu wa yabo wannan usha yabo azaki wo nkpati wala nawai yawai to nga gan ogwa to je wuce maga gan ogwa wani bayan zage mi tuku gomi gwamnati yabo tuna ko ko na zan wa wode kagwa kpa yimi nage kpa wa bo ba ti lo go ba yimi illa da bore illa da bo mugo e wanza ba zaki uba kata wa tinga ce annabi ya yi labari sallallahu alaihi wasallam wale hasabiha wani dọ̀tí ń dọ̀tí cafe shi zuma yau amma fana waga betsu do jituji na kanga zuma ji wuce kwa ta ga alaki abu egbe na egbe na wayan egbe la yan zage wa kawo biya wa kawo biya ubana da waga ga mu lugwa gbogi un ba waga un ba wale hasabiya e zai fi bai jiya wajin ya mama yan zage jo wancin ma gwamna babu yau senator babu yau akimi babuyo etsu babuyo ji fahimta ko man babuyo maziki babuyo ekpodin gawa ma mman ama mma ndagi ka zuwayo ngoce ga zai fi wai wan zagi ebe manufan usa usa ma dai zai mauna gaya mu da wani wali ha a cari zai ke fi wa nabi muhammadu ga ege gai lawan zage a jike na ka kwace yi wali dini ha e zai mafi bo e gwala su a dini yan zage ga layewa ina layewa wuna da wani annabi ce jin gamba ga za ta ya waye gimi musulmi fazfar da waro bobi za ci dini bin zagi na soyi zaba adini ne bi na tsogwa sun eto adini lajilo su na ya yi harkar shaba na ga tsari bati ya da kada egwagu ba waga ga ta jikana kada waga ga jiya tsari babi mana iftara iftakara kada egwagu ba waga ga jiya indoro ga wufi bo ci to guri be za dini na da ceku au wawo ma amma wuda ya ge sabo wofio ko emanci uyu kaza ngala wuwa ya o ko muso de o ka wuwa wa de wa ibo e na o ci muso yo ah na je pa ta uzira be ci bore tariba wai ne iftaqara umai lamane wadu alaihi turab kada ga jikana kwace gwagu ba bawai jikana kwace gwaza jumanin alin rode wa ga gadda wace ga so guri bai za su dini na shakku ina nabi muhammadu ya yawan nan sallallahu alaihi wasallam amma so ko kuke baya wa bai ne wasu wa wai giza mu ciko unge arziki unde adini ga wale wa gumi na gajiya na na hadija ime annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na gajiya na na aisha ime annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yi zamu ciko da tiya ya zamu ciko na na aisha tiya ya zamu ciko ba bauyi wade ci ba bauyi za a dini na na hadija wasu ya mi wuce kwabuci ya mini ya mi sarauta makaci jau ege na kan face nan gala za koji fe wuka ka san doro amma na na di daga wunde za wa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e bo boji wangi na wule be annabi muhammad ina so kwa bo ya annabi ladon ya bo so ga to yayu na fi salo ba annabi muhammad gan waya wu e tiyawo e bo boji na ji wule be ka ka lokaci na annabi muhammad da cewa yukin sha mawana ji fahimta ko ta kayan alijanna jawo maki so ko jaye bai su ko jaye baki yan ga fihin na khairatu shisan suratul rahmanu fihin na khairatun shisan khairat yi amina khairat ala boji wangi zai fi bayan zage alijanna ji amma ke shisan shisanul ruju a ge fuska fuska bandu chunga ka hanna hunna liyaqut wal marja ki wili biyo aya farko bo agge bojon khairatu dona khisana makege bogo nzage uge umade bojin ga wale adini ga mai laza de bojo zai za adini ga de bojo wanjo e bona muka na adini e wano adini ma bojo wanji ga adini wo go so ko ji kwa yi ye jedana bojo dana wa de sa so ku ja ci ruyi in za gije wato ma ci ga ina nabi muhammad ga ba gije a ale na ga a ga sa ci ale ma hadisin na zandoro ladamin ba gije sa nabi je yawa ma hukunci wa ci to in za a yi cin zagi da e ya bana ya gije a yau sai da shari'a waka shari'a mawaka bugun nan zagi gacin geba a gile ma gacin hazaki wule ma gacin zai muna lema ga ya gisu wa gala mai game wa adini wa cile adini zabagi amma yana mazan dorai cile bai yi na yi kiyan yin zage ji yiwu ba gina da wani ka bude adini yin zage da wasu ya ba gida wasu mai yage ka bude adini ba ne kirki ya mini wuce wala dan gwafa su kawo ko egi wuga sa gawon yawa zuwa ah, kpata ya cin gata fuska na jam kusi bai kiya ci الحديث الرابع وثلاثون حديث يام شبادين نيتي الحديث التاسع وثلاثون حديث يام شبادين نيتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة رواه البخاري daga ba habu wurairu so cube bayu yiwu ga gatti ci sako sallallahu alaihi wasallam ga la'ana allahu alwasila annabi so chakpara bute alwasila zagi ne layin sotina etun wuga na wani attachment kiwuyo ndo da ga ila la sotina la ya sotin etisimul fa'ila etun wuga na ọ, ena unke na wuce na wani kya so yi bai je lotun na salungo ta ena unke da attachment irin do wunga sanwa ila shabu ya ji kwata mai sun fata yi tun na jiga a yalo wal mustausila an gauce ba abu nasara jigar da nigeria bo lagos ibadan ilori gala ya tun a shaji dokun ba wuce jibo doro hada ba wuce na sai su kwawo ya fushi shi na kan ga wace wa gani ma bai fiyarewa bu wallahi tallahi sai da kiya babu wace wa gan su kuke yi tsa da tun adini kiya bu da na ci ba wuce jibo zagi ji na yabu kyar wale zai bai hijabi daga fitowar bakin yau ne la'anan lahul wasila tsarin soko mutatiyan zai layin soti ẹ̀tún ìrìn láyé sọ tí ó zàgé di wọlé tó ń zàgé ó tọ́nà lámìnì ń gan-an aláyà sọ tí àyàwó náà inda ya to gi musulmi da lokaci sallai da na ji hayyaye na wasu ya gya ji yi fai kwalo ga da laya ta yaya ba gi musulmi su mutu a kara luwa la gya wuji lo da na wuce ma san ma kawai da yi mi na ji fahimta dini na un ga wagi lada an lada ya gi maga annabi na yi ne, ga uzuri an dogi wa yani tarbiya cayin sa yani da walwashima a ga zai ji kele sa ya kaza je wal mustawshima to zo so lamini hulo ga akan tele na rawahu bukhari hal hadith al 40 hadith shi baci an abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بعيد ثلاث annabi sallallahu alaihi wasallam ga la ya shilu damu mri'in muslimin damu mri'in muslimin e gaya musulmi la ya hillu uja lalya na shige musulmi yana uja lalya na hu musulmi na illa bi ida salafin su gabe lotunni mini tungutan nan asayibu zani za a je giya wata ci musulmi ji bon gayi a sayi buzani zaya ni ce da ya na, zai daya wani a ci da beton ya ci da yana wa nafsu bi nafsi a caga musulmi na wege musulmi na shari'a ga ala musawa ga wa tariku lidini musulmi na gada dini wina musulmi shi shiga wani musulunci ba almufariku lil jama'a wa gangan da jama'a musulmi shi bana tunna wani musulunci gwana waje sallah kewa bai musulmi shi wa fiyazun kewa bai hanyi wa luwaji kewa bai hanyi lóòlẹ̀ ètò àjò lè pátá ètò àdínì lè pátá wà gan ní gẹ́nìbí ayé gbọ́nà ẹni jẹ́gẹ́ láti ọ̀gá wá ní musulmi wọ́wọ́ pẹ̀lú sálà kí wọ́n bẹ̀ jẹ máa bí wọ́n lọ ìdí bí ayé wọ́n lọ bai máa bí ayé wọ́n fẹ́ àzẹ́yẹ ramadan kí wọ́n bẹ̀ ayé wọ́n lọ àjì bí so zanna biyu muhammadu ga halalli wa wani ya zo shi ci yankin ga giwuje ya nan amma wuje waya a ga wadda za wani ci da kuma za wu eh, wato hukumar gwadago na sai haram gwana zai je yi wani abubuwa ga wasu wugare a mai hukuma ga a ga ci zaiji gala ka zaji zai je yi na minti ji ga da nan gala za a yawo na da mun so ku ga gusa ku zo ne ga mana yau amma wayi wayo agbe o waga na gbawo gi ga da za hu ga yebo ne lotun na jina zai jin yau suna fakun be musamman ade ka bu ado ku gala ga hukuma bandoro aga ga ga haddina e tun hukumu yo ujin yau biyemiya to na gayi juziyan farko hadisa al-buhari da musulmi na gayi karatun farko gaba su ku iga gada juzi bacin gurgudu ne gana social barku don bai ga cin cina su ku fagin bayi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa